ma'iyyatihi lahu nan ana magana haƙuri ne ko haƙuri na da nau'i nawa sha shida an samu nau'i nawa hudu yanzu ga na biyar al'ijabu ne Hmm? kada ka neme su gaggawa kada ka gaggauta ka bari kawai ana kan aiki hmm. kafiran ne aka ce kada ka nemi gaggawa a ba a ba ka kaka masu yanzu ka biya hankali Allah na fare kaka aka ce wa annabi lokacin ana ba shi abu ne zai ka nemi gaggawa sun cuta sun yi dukkan na sun yi الله ما كلم ما في عبد الله إجاب معيته له وجب حد عينهم تعالية تعالية سؤال ما سوها فرنكينا وهي معية خاصة ألا نعتالدا ما سوها فرنكينا تعالية تتضمن حفظهم wanda tare da su tare nan ta Allah ta tattalo tsare su wato Allah ke tsare masu hakuri wa nasarahum bi taimakon su kaga zai koma maganar da muka yi ɗazu a kan na minhajar sunan nabawi ko in ce ta kai in da ka fuskanci eh lalle mutane suna da dan makalmakalan bar musu shi amma ka zauna ka ce za ku zauna ku ji faɗa da mutum ku jin faɗa da mutum za a yi ku shi isa su ma mutanen malam umaru in suka zo su abin da suke so su sama ma abokin faɗa inda suka sama maka abokin faɗa an gama to kai in kana da hankali kana da menene aka sama maka abokin faɗa kai da kuke ga wani faɗa in kai da fashi gaba ta shi an sun huta da kai ya kace lokacin da suka bar wuta suka kasa kai kafa sai su ta mata ta saka sai su dan bota maka sai ka tashi da ciki in ka ce fara nan a sake zuwa su zo ta a azu a dalle ka gaba ce ka tashi ka rasa ya za ka yi wani sai zaga ya aka maka haka ai wannan wulaƙanci ne yau baka sani ba ka yadda za ka ga yadda za ka yi ka tsallake ta yi ta faɗa da su kenan a rayuwarka a duniya ba za ka yi komai ba yanzu nake ganin hikiman da su ta mai da jaya wani ba amma dai ya ce mana abokinsa ya same shi ya ce rabu da mutanen nan yanzu su ta riga ka gama musu fasa-fasa za su hana ta aiki ne to yanzu aikin da kake addinin musulunci shine zai sa. inda an riga an sama maka abokan fasa bayan da ya rubuta in ya wanda ya bashi rabbi in zaru mai fada ya tashi kuma ya ba da rabbi shi kuma da juz'i uku kayansa shi ne tufata sariya da ya gama wannan mai inzarin wa'ika da suka je sai suka taru suka suka haɗa suka yi wani littafi su kuma suna masa rabbi a yanzu gangan ko aka yi malaman algeria senegal nigeria ina ina so suka taru suka rubuta masa rabbi to rabbin da aka rubuta masa shi kuma ya tashi in ba da rabbi a nan ne nake jin wajen sa yana kashawa inda aka taru a yakin birni kullu jam'in kullu jam'in mu'annasa la ubali liman kaza inna qaumi tajamma'u ala qatli tahaddathu kullu jam'in la ubali kullu jam'in mu'annasa la ubali bi jam'ihi baiti dai gado gado mutane sun taru ana ta miki kake da zai to to tun da suka taru kuwa eh, ainihin duk inda kaga an taru mata ne sune mata duk wanda jam'i za a ba da ƙalatin rusu jam'i ne jam'i mata ne ni ban damu da taro su na ubali bi jam'i kullu jam'i mu'annasa shi ne isi gaba da ba da raddi a muƙaddiman ina jin muƙaddiman da zai musu raddi a ce girman wannan shi ne aka ce ba za ka da kalan da su ba sa na muka yi wani abu duniya don ya kaza kaza na zo ka yi rubutu ka yi rubutu ka yi rubutu ka yi rubutu tunda an riga an zauna a duniya ka gama da su kawai mutar da su ka riga ka kai bango ka ta su kotu sun ƙi ruwa shi nan ka ga suka ci yau da rahoto ijabun eh, saboda kanan to haka ta yi hakuri wani lokaci ya fi ba dai ka riga ka faɗi gaskiya ba shi nan, ijabun مائيته لهم وهي مائية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتعيدهم ليست معية عامة وهي معية العلم معية العلم والإحاطة دقلوة وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين كما قال الله ilimin Allah na tare da masu haƙuri wa qawluhu wallahu ma'as sabirin wal da amfalu ma ko ta yi daidai السادس نوع نشد إخباره بأن الصبر خير لأصحابه حقولي يا في وما صحب ba wanda aka yi haƙuri da su ba shi karan kansa mai haƙurin ya fi masa alheri ya yi haƙuri a ƙaulihi wala in sabartum la huwa khairul lisabiri wa an tasbiru khairul lakum takwas an cire da kuke kenan hijabul jaza'i lahum wajen fada lada gare su duk da hasar ne amali masu haƙuri sun yi daban daga sauran mutane da ana ba su ladan su mai yawa ka kaulihi ta'ala wala lallabi na sabaru lalle mu sakawa waɗanda suke haƙuri a ajarahum bi kani ma kanu amali. sai ko mutum ya lirinci haƙuri sai dai amma fa haƙurin nan kullum da ake ba kullum haƙuri haƙuri ba fa a wa Allah ka fa'i ba wannan haƙurin ba ne ba wannan tsoro ne a taɓa Allah ka ce ka kyale ta ba su da Allah wannan tsoro ne ka a kayan ka ne ake so a tije kai aka ci mutunci to nan ƙuri a nau'uka ne إيجابه سبحانه الجزاء له بغير حساب تعي طيب، ما قول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب التاسعون ترى إطلاق البشري لأهل الصبر بشرى دي إطلاق البشرى ليه أهل الصبر كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ليس هذا